idan ba abanta ba muna cikin ladubba da suke magana akan wato kyautata alaƙa ko kyautata zamantakewa da iyaye mun dogo karatu har mun kawo daidai nan ba ta bakwai muka tsaya inda yake magana yana daga cikin ladubban kyautata zamantakewa da iyaye mutum ya yi sadaka a gare su ko da bayan sun rasu suna yin wani aiki na alkhairi ko ya yi wata sadaka ya ce lada ta kai ga mahaifansa kuma lada za ta iya kai gare su to yana daga cikin ladubban zamantakewa kada su ka yi musu wannan bayan son kuma na gaya muku akwai malaman da suke da fahimtar cewa ko da iyayen suna da rai kai ya aiki kace lada ta kai gare su za su iya kai gare su akwai malaman da ke da wannan fahimtar za mu tashi nan ta takwas daga cikin ladabi na takwas shine an yasilar muslimu a ƙari buhuma wa afirka ihuma ba da mautihima wato yana daga cikin ladabin kyautata zamantakewa da iyaye mutum musulmi ya yi ƙoƙarin sadar da zumunta ta yi ga dangin uwaye ne sannan da abokanin iyaye ne bayan son rasu da yawa abinda suke ɗauka idan iyaye son rasu shi nan zumunta ta mutu to idan iyaye son rasu zumunta ba ta yanke ba zumunta nan da Allah ya kulla tsakanin iyayenka da kannan iyayenka da yannan iyayenka to a kai da za a yi iyayenka su iya samun ladar wannan zumuncin ko da bayan sun rasu shi ne mi ka ci gaba da sadar da zumunta da su waɗannan 'yan uwan mahaifiyarka ko 'yan uwan mahaifinka alal misali ka saba kana sayan sutura ga sallah ko lokacin da wani abu ya maka daɗi ko ka yi rabon dabbobin layya lokacin da mahaifin na da rai ko mahaifin na da rai kana ba kannansu koyayyansu to yanzu idan suka rasu kaga wancan kana yi lokacin da suna nan kuma suna jin daɗi to yanzu sai ka ci gaba ko bayan sun rasu wannan alherin da kai ka ci gaba da shi to wannan abun kamar ka ci gaba da sarar da zumunta da iyayenka kamar suna raye kenan saboda haka wannan wani abu ne da ke kalubalantar mu yau duniyar mu ta yau wani abu ne da yau ba mu ɗaukai wani abu ba wani gane yaka iyayen ma da ran su ma da suke cewa ya kaza ya yi kaza kawai sun damai su dai duk abu ya tashi tun da so da yawa za a gani in wata za ta aure cikin ɗaya uwa eh sai ka ga mahaifiyarka ta ce ka kawo abin da za ka bai a ba wanci ko ba haka ba wani uba shi ba haka yake ka kawo abin da za a ba wani to waɗannan su ne iyaye waɗanda adda tunani ne nan nan tunani ba iyayen da adda tunanin in ɗansu zai yi ma ƙannansu alheri ko yannansu ba su ƙwace shi kawo abin nan da za ka ba shi wa muna bukatar shi miya umarninsu min sun ka ɓarkata muna nan shekaran jiya kana yaro kana kaza ka san shirin da suka yi ba kaga wannan ba tunani ba ne akwai yayin na ko babu ba daidai ba ne in ma an yi mai wani abu yana yaro bai kamata ku tuna mai ba kamata ya karfawa shi ci gaba da zumunci to wannan wallahi muna da iyayen da suke da irin wannan dabi'a eh eh ya zama mata wahala kun ji abinda wata ce ta ga wata ɗiya da ka aure wani wuri sai ta zo gidansu ta ba da turare a kai makannan uwar da yayyen uwar to abin nan sai da ya zama yare nan wahala to amma ni har kullum abin da nake ta irin wannan ba mu musu da'a ba mu yi musu da'a game da wannan kun gane bai yiwa mahaifiyarka ko mahaifinka su ce dole sai ka yanke zumunta da wani wani zai kaunaka wani in ya ga abin da haka shekari na kashe ka ka wai ka da shi ka kamata ba mutuwa dole a mutu kuma duk wanda haka ba alheri yake rayuwar ka haka bai ɗa hita batu bai iyawa Allah ba zai bari ba alherin da haka ba zai bari ba saboda haka ne abin ke kira gare mu waɗanda adda irin wannan jarabawar iyaye ne waɗanda galibi ba su yi karatu ba ba su fahimci addini ba ba su zuwa makaranta ba su zuwa inda aka sauraron wa'azi balle zuciyarsu ta gyaru kullum ɗabi'unsu na jahiliya su suka mamaye musu zukata saboda haka irin waɗannan iyayen sai mu ci gaba da biya a hankali da su kuma 'yan uwansu mu ci gaba da yi musu alheri amma ko da a sirce na ba sani ba na gaya muku shekaran jiya na ce idan in ka yi alheri iyayenka suka ji na zama hitina to da Allah in ka ba yan uwanka ce don Allah ba ka son su mata godiya don wata takarnas ta Kano in ka yi ma wata alheri sai ta zo har gida ta ce godiya ta to wurin mahaifiyarka ta ce godiya ne shi shekaran jiya nan ya biyo ta gidan ga ya biyo ya shafa min ɗari biyar ta ce mm, mm, mm. in ta da gida ta ce sannan in dararo ya ɗari biyar nan da ka bata inda ka haɗa min da wadda ka bana ba dubu guda ba ba sai in ce in yi kaza ba kaga sai inda bai gaba sai wannan tunani ba to Allah ya samu gani a rawa muslimun an abdullahi bin dinari an ibn umar radiyallahu anhuma imam muslim ya rawaito hadisi daga abdullahi dan dinari daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah shi yarda da aikinsu annahu kana idza kharaja ila makkah shi abdullahi dan umar ya kasance yayin da duk ya fito wato zuwa makka kana lahu himarun ya kasance yana da wani jaki yana da jaki ya tarawa alai wanda yake hawa yana samun hutawa a gare shi yana hawan wannan jakin in zai je wani gari zuwa wani gari ya tarawa alai yana hutawa gare shi idza mallar rukubar rahila yayin da abin da yake saman shi ya ji ya kota bisa abin hawan nan sai shi jido shi ta ya kasa kun fahimci maganar kun san yanzu duk da mota ga mutum wanda bai da mota na abin sani ba ko mashin so da yawa za ka ji ka kota da hawan mashin so da yawa za ka ji ka kota da shiga mota sai ka ji kawai kana son kai ta iya kasa to yana da abdullahi da umar yana da wani jaki wanda yake hawa al'ada ta in yana tafiya ya ji ya sai ya juro da bisa abin hawan sai abin hawan shi kuma shi huta kun san a musulunci ta tabbatun mutum duk da dabba ana so ka tausaya mata shi ya kasance in yana bisa abin hawan yana tafiya to wani lokaci sai ya jido da bisa abin hawan shi ma abin hawan shi mota to yana da wannan jakin da yake wa haka wa imamatun ya suddu biha ra'sahu sannan abdullahi da umar yana da wani rawani wanda yake daura kai ne da shi mun gane eh yana da rawani da yake sawa yana ɗaurawa da kanshi abu nawa kenan abubuwa guda biyu fa baina huwa yawman huwa ala zalika alhimar wata rana abdullahi dan umar yana kan wannan jakin iz marra bihi a arabiyun sai ga wani balaraben ƙauye ya wuce ta inda sayyidina umar abdullahi dan umar yake kun fahimta shi wannan balaraben ƙauye ya biyo ta inda abdullahi ɗan umar yake yana saman wannan jakin tare da rawani ne faƙala sai abdullahi ɗan umar yake masa alasta bunu fulani bunu fulani a'a ya ce masa ah, shin kai ba kai ne wane ɗan gidan wane ba ya ambata suna ne da sunan mahaifiyar ku duba wa jama'a kamar yanzu a ce sarkin kamar a ce shugaban ƙasa sai shiga muda wani daga cikin wa'yansu mutane da ya sani amma kuma ƙauye suke zaune shugaban ƙasa yana saman motoci ne na alfarma sai tsaya ya tambi mutumin nan ya jama'a da wannan matsayin da lokacin yake shi an matsayin shi tawaga ce mai yawa amma da yake kuma lokacin babu tattalin arziki da yawa jiga wannan balarabin kauye mutumin kauye ne ya biyo ta inda yake amma duk da haka bai girman kai ya ce mawai kai ba kai ne wani dan gidan wani ba ƙala bala ya ce e ni ne wani nan ɗan gidan wani faɓahul himara sai abu da umar ya ɗauko wannan jakin da yake sama gare shi sai ce ya hau wannan jakin shi bar ta ya kasa wa ƙala irkab haza ya ce ka hau wannan jakin wal imamata kuma ya cire rawanin da aka kai nai ƙala abdullahi da umar ya ce masa ushdud biha ra'asaka ka ɗaura wannan rawanin ga kanka da Allah karanci ya ga karanci ko bai ga karanci to me alaka sai da wannan mutumin da yamma wannan karanci fa qala lahu ba'du ashabi tashi abokan tahiya tai mabiya ne almajirai ne da sauran jama'a da yake tare da su wani daga cikin su sai ya masa tambaya kun san wani bai gane hikali to kuma wani lokaci ƙara mai magana da bai gane hikali da wani lokaci bai gane hikyali ya gumina yana yawa shi ko mai magana duk da ana ganin kaza shi ko ya mai bayani zai gamsu to shine faqala lahu ba'd ashabihi sashe daga cikin mutanen da suke tare suka ce da shi gafarallahu laka Allah shi gafarta mala shi ne mala Allah shi maha gawara kun san malamai addu'a ake musu ɗazu muna tare da wani yaro ce alhaji ne ce kaya kai alhaji ya ce gata malamin ce yawwa kaya addu'a addu'a kenan malami duk inda ya shiga har da tsuntsaye da suke cikin sararin samaniya da almajiri addu'a suke masa nema masa gawar Allah suke mutane yara da dattijai nema masa gawara shi yasa babu darajar ta kai malantaka babu ta babu wani mukamin da ya kai na malami duk mutumin da Allah ya taimake shi an ka ce malami ne ko almajiri ne yana da ɗalibai da yake karantarwa to shi ka kasu ta yanki saka ya yi arziki saboda komi komi na roƙa masu gawar ubangiji hatta da kiyahu da suke cikin ruwa suna nema masu gawara don haka sai suka ce da shi gafar allahu laka Allah shi gafara gare ka a adaita ta hazin a arabiya himaran kunta tarawahu alai ka ba wannan balaradan ƙauye jakin da kake hawa kana hutawa a saman sa. wa imamatan kunta tashiddu bi ara asaka kuma ka ba wannan ba ƙauyen wannan mutumin ƙauye ka ba shi rawani wanda kake ɗaura kanka da shi to a irin wannan mutumin da inda ya fito kyautata wa ‘yan kaɗan mata sai ba sai an yi mai irin wannan karimcin ba ai wannan karimcin ya yawa shin wai shi wanga da kawa karimcin da shi awwa kun ji tambaya ko shin wani na halar son suka su ji ya ce musu kilan mai gida nena. ko ya ce kanan baba nena. ko ya ce kaza ko faƙala ya ce in ni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdullahi da umar ya ce to ni na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ya yana cewa inna min abarril birri lalle yana daga cikin mafi aikin da'a shine silatar rajuli ahala wudda abihi mutum ya sadar da zumunta da masoyin baba ne duk wanda adda alaka da babanka alaka ta jini ko alaka ta abokantaka yana daga cikin mafi kyawun aikin da'a ka kulla alakar ka da kai da shi mai kyau ba da an yi walliya ko bayan shi mahaifin naka ya rasu wa inna abahu baban wanga mutum bari yin hada muku matsayina da shi da neman karanci wa inna abahu kana sadiqan li umara shi wanga mutumin babanai babanai shi a abokin babana umar kun ji ba wasu ya abokin umar ba baba ne ya abokin baba eh sai yanzu na sai likin likin <laughs> eh to su Allah ya taimake su yana cikin abin da ya sa Allah ya daga darajarsu kun gane masu aiki ne da hadisi karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi mu ko yau karatu ɗaya na maka tarawa babu aiki shine matsala yasa kuma ga girmanmu da darajar mu sun karamta wallahi mu da kuka gani sun shahara ƙasar ga da jihar ga samu wallahi kwatanta gaskiya ta in dai kana kwatanta gaskiya to shi ko Allah zai ɗauka darajarka amma ka yi ta karatu babu kwatanta gaskiya babu aiki kai ko kullum darajar kana yi ƙasa kowa bai gani kimanka kuna ganin su amma Allah ya ɗauka darajarsu Allah ya sayo in suna magana sai ka ji muna jin maganan nan tana shiga jikinmu wallahi taimakon Allah ne Allah ya kalli aikinsu da manuhosu shi ya musu irin wannan ɗaukaka Allah ya taimake mu to don haka wannan hadisin yana karantar da mu mutum ya tsaya ya kyautata alaƙarsa da yan uwan mahaifa ne ya kyautata alaka da abokanin mahaifa ne duk wani wanda ka fahimci masoyin mahaifinka to kai kokari ka kyautata alaka ka da shi ko mahaifin na da rai kai hatta bayan yaro yana daga cikin ladabin kyautata zamantakewa da iyaye ko bayan mahaifinka ya rasu wannan alaka ka yanke ta wai. a to in ba su sanka ba ba ka zo a kai kanka su sanka ai abin da ake so ki gano yanzu yanzu misali mahaifinki ya rasu Allah ya kansa da gawara ke san abokai ne yau in ki ɗauki toka ƙulli ƙwara uku uku ki ƙulla ki te su ki kai a ce mushi zainab ce ɗiyar gidan wani, sai ya ce Allah shi gafarta mu wani. sai ya suna da soyayyar su to a shine aka shi shina kabari ne sai wannan alherin da ki ya same shi tunda alfarma sai ta fi wannan abin kuma irin ku da kuke masu wa'azi yanzu duk da awata wai wa'azi malama Zainab kake ɗauka wai sai za a walima ki sai ki yi wa'azi ko za ana wani gari ki sai ki wa'azi wala ba shi da da'awa ba wani lokaci ma da'awa ta kyakkyawar alaƙarka da mutane ta yi tasiri sama ga da'awa ta wa'azi muna nan mun ka ɗauka yanzu misali a ce akwai garin da ƙungiyar wata ƙungiya ta mata kamar hizba kowaye ba su taɓa zuwa ba su su garin su kwanta suna wa'azi mu kuma sai a haɗa mai taro mai sisi a sai magunguna a sai tokuna a so man shayi a yimi mu mace gari na in ce to ɗaliban makaranta ta sun ka turo ni in ta gidan hakimin garin nan in ce ni ba wa'azi na tuho ba amma dai mun fahimci garin da akwai masu bukata da matsaloli to shi na muka so a tara mana jama'a mabukatan nan a gwada mana su mu ba su alherin nan sai mu dawo mu babu kalan lamu babu kalan rasulu sai saboda Allah wa'azin waye tasiri da nau da nasu to wannan yakin sunkurun shine yau ake mana yamma ku sani ba mu musulmi sai mu je ga gari mu daura su beku ba sai wa'azi su ku yan za suna su daɗi likitocin cikinsu su daɗi su sai magunguna su sai ga gari su ce mutane su shiga layi a auna su wanga yana da malaria an ba shi magani wanda bai ƙarfi ba irin wanda yake sha ba mutumin kawai ba zai iya wuce sayan maganin naira kaza an baya magani mai ƙarfi ya warki malaria ta ya san da dare mata wani yana da aiki da su ai mai tiyata an yi mai tiyata na ƙauyensu su ko an ce rana kaza ga takarda ka rike za a rike la a ce duk wanda an ka ba takarda ya kai birni za a yi musu aiki su to nan general hospital a yi musu aiki a ce makaranta ka ta ɗauki nauyin yi wa mutum goma aiki a asibiti saboda girman Allah ran da mun ka garin nan sai mun yi wa'azi kai wallahi to kace a kai mala amma ga alama ma su azin kai wanda Allah ba ku mana wa'azi su ka bi dan mai musu to da mai musu wa'azi sadda ba su da bukata da mai musu shi sadda suke da bukata wai shi ya tasiri suke da bukata shi yasa kun ga sai gari sun ka ce ba musu wa'azin ku sai ku ce ba ku san wa'azi su ce bai da matsala to da Allah a tara mana da tijai mu gaisa da su ba mu gaisa da su a'a ba wani abu ne ba yan wani alheri ne mun ka to a ba su to ba su alherin su a'a ba ko ko kai haka ne girma hakimi kai haka ba mutuncin ka bane ne girma hakimi mutum yayi alheri ba musulmi muke yan uwanku ba ku bari mu ga da tijai ga mai musu alheri sai a ce da ke jahan ga su zo kowane an yi tsunkin babban riga irin ta zuwa zanen suna ta zuwa ɗaurin aure mai kwaɗo eh da cikin fito cikin leda ta an goge an miƙa mai an haɗa mai da 'yan naira ɗari biyar zuwa ɗaya zai ce kai ku toga malaman Allah ku toga na Allah masu wa'azin Allah da awa ke na malaman saboda wannan duk kuka gani su ne kamata mu in za ka yi irin waɗanda duka ita adda a wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ƙarfi kyautata alaƙa ta da mutane an kama wani mutum aka daure masallaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam baya an daure shi ya yi abinda ba daidai ba aka kai masallaci aka daure sai annabi ya ce mi halal sai aka ce a kaza yi sai annabi ya ce ku banye shi aka banye shi ya ce to shi ke ya kama hanya ya bar gari ya yi tafiya can sai da ya ta daji ce a kani ni ina da magana da mutumin ga dai ce a banyi sai yadda ya ce kai na ga an daure ni masallaci baka ce in musulunta ba ya ce ai musulunci ba a ce lasta mutu ya ce a ah, wai shi musulunci kana ne ba a ce lasta mutu ya ce a musulunci sai in kana da shawa sannan na za ka shiga ya ce to yanzu a shahadu Allah ilaha illallah wa a shahadu annaka rasulallah na yadda kuna ji yanzu malamin daura salon musulunta da mutane in mutum ya zo yanzu ba a cikin tambaye shi musuluncin ga wani yake ba sai ka yi ko ku kai addashawa sai ka cewa a nina addashawa da in shiga musulunci sai a ce shekaran jiya ina ji waɗanda suka gani sun gani wani da aka musulunta nan musulman rubin afa sai da aka tambaye shi ya ce ni kina kuka ya tuho muna shi na kuka da hawaye ne ya ce malam ku bani addinin annabi muhammadu ni dai ina son addinin annabi muhammadu wallahi na dade ina son addinin annabi muhammadu don Allah ku bada addinin annabi muhammadu don Allah da Allah yana kuka da hawaye wala duk wurin nan sai da kowa kuka a bashi addinin annabi muhammadu yace tun ina yaro yana son addinin annabi muhammadu amma ana shi yana faɗin kuntatawa da ake masa da munana da mai gidansa kai masa in abu aka zo in ya shiga talauci ko yana jin yunwa sai a zo a ce mishi ka je muhammadu muhammadu ya mutu kana wahala kana son muhammadu muhammadu ya mutu to ka je muhammadu ya baka abinci ya ce to yau ina son annabi muhammadu don allah ku bani abin annabi muhammadu aka ba shi musulunci aka yi mai wanka aka yi komi ya ce kuma in ni zauna garin nan naku ba za a bar ni ya addinin muhammadu amma ku bar ni in je garin da babana yake in yi addinin annabi muhammadu don babana addini annabi Muhammad ya kai cikin daren nan kun ga malam Adamu cikin daren nan mun kai mai taro mai titi aka hada kuɗi aka hada mishi ya shiga mota yana isa Kano yace Allah Muhammadu Allah Muhammadu ya taimake ya shiga mota nace ma waɗanda a cikin motar nan a bashi waya yi magana da su na wada musu gare mu yan musulunta kunji kunji kunji nan wurin na aka tsara mai kuɗi kuma waɗanda za su daga inda zai da zuwa inda zai da duk inda ya sai ya ba da waya mu yi magana da su har ya tafi gida ko jiya na ga flashin ɗini har guda biyu ya ce kai na gode na gode da kuka bani addinin annabi muhammadu ka ji Allah wannan musulmai kenan wa shi yanzu musulunci ya kasu to har sai an je ayyana jima da wani da ya ce bai san musulunci ko bai sa ai wa'azi ba a rabuwa da shi tun daga inda ka bukatar wa'azi Allah ya samu gani to da ka yayin uwa mu yi kokari mu kula da waɗannan abubuwa kuma mu fahimci da suke tahiya Allah shi mu na jagora kyakkyawar alaka da mahaifanka yana taimaka inda an ka fito da ɗan izala cewa aka yi suna sayan ƙwaryar nono suna sayan jaki suna sayan waye to ai yanzu duk an gane ƙarya ce duk ƙarya ce in ka tambaya ina abin yawar sai ka ƙarya ce sharri ne ake musu kuma tun da ba sharri aka yi musu in baka yadda ba ni yanzu da nake magana da kai uwata na nan da na taɓa bana na nan da rai ka je ka bincike su me alaƙa ta da su inda gaske na ana sai musu ƙwaryar nono ko a ba su jaki ka je ka tambaye su suna nan da rai kuma suna rai to a je a tambaye su mana ba cikin sauki in muna muna na mu'amala mu da su a je a bincike su ashe ko izala ba ta karantar da muna namu uwaye iya matsalar izala in kana izala idan iyaye suna son abu wanda ya samu Allah da manzo to ba za ka yi ba in eh, yi ne shine lehin Allah ya sa mu gani na tara ziyaratu qabrihima ba da shi shina daga cikin hanyoyin kyautata alaƙa da iyaye ladabi na kyauta zamantakewa da su ziyarar kabarin bayan sunan su kuna ji jama'a bayan son zaci hatta mata suna zuwa ziyara kabari na sha maimaita wannan magana iya dai wasu malamai na ke ganin mata ba su zuwa har da mace na iya zuwa ta kai ziyara kabari inda babanta ko mamata je ta kai ziyara kabarin su ba laifi ba ne ta je inda kabarin su ta musu addu'a rawa muslimun an abi hurairah radiyallahu anhu qala zara an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kabar ummihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kai ziyara inda kabarin mahaifiyarsa babaka da je inda kabarin mahaifiyarsa ya fushi da kuka wa abka man haula wayanda suke gehensa su ma suka fushi da kuka sun ga annabi yana kuka suka yi kuka faƙala sai dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ce azantu rabbi fi an astaghfira laha falan yi uzalli ya ce na nemi na nemi izinin ubangiji na fi an astaghfira laha ina so in nema mata gafara Allah na nemi Allah shi bari in ce shi mata gafara falan yi uzalli amma Allah da yin izini bai yadda in roƙa mata gafara ba wasta azantuhu fi an azura kabraha amma kuma nin nemi izininsa ina so in je in ga kabarin mamata fa azina li sai min izini je ka kabarin mamakka fa azurul qudaka haka fa zurul qubura ku je ku ziyarci makabarta fa innaha al mauta domin zuwa ziyara makabarta zuwa ziyara kabari yana tuna muku da mutuwa wannan hadisin hadisi ne mai nauyi idan malamai suka zo wajen shi yana da nauyi maganganun ba su da daɗi domin me maganganun da ba su da daɗi cewa ya nemi izinin mahaifiya ta roƙa mata gawar Allah amma an ce a ba ya da roƙa mata gawar Allah ko me yadda sai wasu ka ce saboda ta mutu ba akan addinin musulunci shi ya wasu malamai suka ce a a ba ta mutu kan addinin da ba na musulunci ba ai ba a zarginta saboda lokacin da ta rasu lokacin fatara ne lokacin ba aiko manzo ba don haka an dai ta kame kame amma gaskiya abin da malamai na musulunci suka jihar cewa dai gaskiya ba musulmata ba ta mutu ba akan musulunci ba duk da wasu malamai na ganin bai kamata a ce ba musulmata ba ina jin wani malami shekarun da yana ta wada akan wannan hadisi ya ce ɗan izala mara mutunci ɗan izala ya ce uwa annabi muhammadu mashirka amma uwa ta ba mashirka ba kaga rashin fahimta ne ah, to wane na ga ka'ida abba a nema magahara saboda allah jama eh wanda ba musulmi shi abba a roƙa magahara nan na aka fahimci cewa kenan ta mutu ba kan addini ba wasu ka ce a'a lokacin da ta mutu akan fatara ne don haka babu zargi a kanta nan dai aka yi ta maganganu ina jin ba kuma ta ba kwanan baya kun ji ai ta muhawara sai an ka zo irin wannan wani ai ta rigingimu to ita dai magana ta gaskiya wasu na ganin ta mutu ba akan addinin musulunci ba wallahu a'lam Allah ne masani amma dai bai ne ba a ba shi dama ya roƙa mata kawara ba to anan babban magana anan shine wanda nasar shi zai hararo muku kowannen mu ya san cewa in iyayenka sun rasu kan musulunci kana zuwa ka je ziyara kabarin su ko to amma wa alaikum assalam to wallahi ban jiya ba suke eh eh eh inda ba a yi gina-gina ba sai ka nan wannan wurin kai musu addu'a tun da kabarin suna hmm. kun ji tambayar ta tana tambaya irin lokacin da ba a gane ba ana gina wa mutane kaburbura cikin gidaje to amma ga inda an ka ce ma kaburburan nan kabarin ka mahaifinka yake ko mahaifiyarka kana iya zuwa wannan wurin kai mata addu'a duk da yanzu babu wata alama sai dai ba ai gina wurin ba an ce kaburburan mahaifanku ne sai ka ce wannan wurin ne kai addu'a to abin tambaya idan mahaifa musulmai ne ana yi musu addu'a ana zuwa inda kabarin su a yi musu addu'a shin idan ba musulmai ba ne ana zuwa inda kabarin su a yi musu addu'a babban malami al'imamun nawawi yace ko da mahaifin mutum mushriki na in ya rasu ɗane na zuwa inda kabari ne ya yi ziyara shi na zuwa haifi kabarin shi ziyara kabari ne amma ba zai mai addu'a ba aka ce mai dalilin ka imamun nawawi imamu ya ce annabi sallallahu alaihi ya je ziyarar kabarin mahaifiyatai kuma malamai sun fi akan cewa ana ganin wato ba musulma ba ce ko da su muna tare da ku imamu nawa ya ce shi ne hujja da wasu hujjoji da ya dogara gare su wasu malamai suka ce a'a mutum kan ba zai je ziyarar kabarin mahaifi ne mashirki ba ko wanda ba musulmi ba saboda Allah subhanahu ta'ala ya hana Allah ya hana ko wala taqum ma eh? ma kana lin nabiyyi mi eh, eh an yastaghfiru lil mushrikeen to ba shi ba ai istighfar wannan addu'a kenan ko to yanzu wala taqum wala salli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri to wannan ita a hujjar da wasu malamai suka kawo hujja cewa tunda Allah ce wala kum ala qabritotina ko ziyara ba zuwa babban malami Sheikh Abdul Aziz bin Baz da ya zo sai hukunci game da wannan matsala yace matsalar yanda take idan mutum zai je ziyara kabarin mahaifi ne in ya mutu ba akan musulunci ba in zai je ziyara ne lil ibra kawai don dai kabarin ya zama mai izina abin lura da wa'azi zai iya amma in zaje ne da niyyar ya yi addu'a to bai zuwa da aka ita a matsayar da an kai amma in dai ka sai ɗena saboda an ce yanzu misali a ce ka je misira sai a ce gagawa fir'auna ai kana yi zuwa misira gagawa fir'auna don mi don izira ka ce oh wato wanga shi na wanga dan wahala ya wahal da mutane ya wahal da duniya mara kunya mara mutunci Allah ya ɗebe ma albarka yi eh, kana yake mai haka eh shi iza kai amma ba wai don ka ka samu lada ba Allah ya samu ba. na goma adamu munada til abi aw al ummi bismayhima wato rashin kiran uwa da uba uwa da uba da sunayensu yana daga cikin hanyoyin kyautata alaka da iyaye kada ka kira sunayensu ni na gaya muku in ba nan birni ba ni ban ga ana ambata sunan mahaifi mu duk da manka tashi gidajen mu in ka ce suna da muka uwaye mu sai kai mamaki sunaye na zaka ji barkasai kuma kowa gida ya ta da sunan da kai ni yanzu da nau suna wanda na kawo mamanmu me bi yamma da sunan da ta kai wanga da ababa haka da sunan su amma muna na mun haga mutum ya zo ya keke saboda rashin kunya ko na kuma marasa tarbiya ko mutum ya kira sunan mahaifi ne ko ya kira sunan mahaifiya ko da sunan wayewa ko ko ko ba wayewa ba ce rashin wayewa ne yana daga cikin hanyoyin kyautata alaka da mahaifan kamar kiransu in ma da kina kiransu da sunansu to ki bari ki bai Allah ya samu gani rawal buhari fil adab al mufrad imam al-buhari ya fitar da hadisi a cikin al mufrad da sanadin sahihin da isnadi wanda yake ingantacce amma mawqufa an abi huraira daga abu huraira hadisi ne mawqufi daga abu huraira amma kuma ya inganta radiyallahu an annahu ra'a rajulaini shi abu huraira shi ya ga wasu mutane guda biyu fa qala la ahadihima sai ce ma daya daga cikin su ma haza minka wanga a kake da kai da shi mutane ne guda biyu suna tahiya sai tambayi gudan ya ce ya kake da wanga da kuke tahiya Ƙala sai ce abi babana ne fa kala la tusammihi ya ce babanka ne ce tafi kada ka ambata da sunan da sunan shi injiwa ji Abu Hurairah kuma wannan hadisin mawqufi ne amma ya tabbata Abu Hurairah ya wanga magana Abu Hurairah ce don haka ka kuskura ka ambata sunan mahaifinka da sunan sannan wala tamshi amamu kada ka kuskura kai tafiya gaban mahaifinka kuna tafiya da mahaifinka kai ka shiga gaba kada ka kuskura kai wannan sannan wala tajlis qablahu kada ka kuskura ka zauna wani wurin zama gabanin mahaifinka ya zauna irin waɗanda na dubban in kun kula hatta da malami su yake da su malami haka ɗai ƙire-ƙiri kalli malam kabiru gombe ka ce wai wa'azin kabiru gombe na to ke ke zana min suna wallahi abin nan ina jin ciwo ne ina ji kuna yin shi malaminka wayanda ba su tare da mu suka kira su da sunansu Ka ji an ce wani dan gwambi kai da shi ka san mutum bai tare da shi ko ka ji an ce jaharun nan ka gani ka san ba su tare da shi to amma kai ahalus sunna mutanen ga ahalus sunna na yan uwanka malamai ne ba ka iya kiransu da suna na girmamawa eh al almuallim da sauransu suna na girmamawa mubajjal da sauransu suna na karama da girmamawa ko malam imma da hausa na na shajin wasu lokacin marigayi malam bello bayawa Allah ji kansa da gawara yadda rasu yawa san ke ta inda bello bayawa kamar ta zana mai suna duk ba na da biba ne duk mu ga mana da yawan ko da suna musu kiran mu to yana ladabi ga ɗalibi ya kire sunan malami ne da suna ne ba ladabi ba ne haka mahaifi ba ladabi ba ne ka kira shi da sunan shi Allah ya samu gani kazalika ba ka taya gaban malaminka malami na taya kai ka wuce gaban shi ba ya haka musamman mace sannan bai yiwa malaminka kun zo kai ka fara zauna bai zauna ba sai ya zauna sannan kai ka zauna yanzu misali idan gwamna ya zo da sarki ai sarki yawan lokaci ya zo haka ya tarbo shi in ma bai ta wani nuri ba ko da hwada ta yi ya aka ji jiniya ta zo a gidan sarki to sarki zai baro majalisa ya hito in ya hito sai gwamna ya zo su yi su gaisa idan aka sai sarki ba zai zauna ba sai gwamna ya zauna in gwamna ya zauna sannan shi zauna saboda mai girmamawa kuma in bai haka da maga doka ƙasa lihina akwai abin da ya waru nan wurin ga 'yan ba manta ba nan wurin ga wata wani mulki da wata mai mulki sun ka taho guda da ta zo sun ta ce wannan ta matsa can ita ko lura da darajar gidansu da matsayin da take da shi da kallon waga da matsayinta ba su ji daɗin abin ba amma sai take ce mace ta ƙara ba mana saboda ni ga ƙa'idan mulki tana gabanta ga ƙa'idan mulki tana gabanta tana iya dakatar da ita amma ita ba ta yi dakatar da ita yanzu misali shi a mana lokal gami eh duk wani wanda ka gani a lokal government level karkashi ne yake to haka nan jiha duk matsayinka gwamna shi gaban gabanka shi yasa ga wani abu in gwamnati na so dole tana son ta murta shi sai ta kira sarakuna yanzu gwamna ba wani sarkin da ya kacewa yana son gani jiha ga yace bai zuwa dole ka ce sannan in kace kuma dole ka saurari maganar shi in kai mai ba daidai ba wannan ya ce sa a tsame ka cikin iyalinka kuna gani abin da ya faru a wasu jihohi ko wannan jihar ko ya taɓa faruwa aka ce da wani sarki ko ya faru kano ya faru sokoto da sauransu ta ce ɗai kane mai rashin kunya saboda haka kawai ya abin nan ɗinka ya impeach ɗinka ya cire ka ya sa wanda ya kasu Allah ya kare mu saboda ka waɗanda na dubban yau sun yi karamci cikin mu mai yi kokari mu kula da shi Allah shi mun jagora na goma sha ɗai adamun tisabi li ghairil walidai rashin jinginuwa da wanda ba iyayenka ba duk wanda ba shi ne babanka ba ka daina tinkawo da cewa shi babanka mun san muna da wata al'ada in mahaifinka talaka ne shi ko kanan mahaifinka mai abin duniya ne to sai ka canza suna daga sunan mahaifinka a kama kiran ka da ni da sunan shi yanzu da za ka ce inda yan ajin waɗanda muka yi sama tare da suna in ka ce musulmi suna na kace nasara baka sun ce a ina wallahi ba nasara baka aka ne ba saboda ba shi a sunan sun ka sani da ni saboda dattijan da ya kai ni lokacin makaranta marigya yi kunda da mashi shi ya kai ni makaranta da ya kai ni makaranta kuma muna tare ya ce ku rubuta mai nasir da na isa ga wannan lokaci ba a fahimta addini eh, shi na ga ga masarauta in ce a'a sai aka sami haka shi ya kai da kai to daga baya sai da canza suna kuma kamin shi in kace inda yan firamare din musu kuma ba shi a sunan da aka kira na ba a firamare sunan da aka yi min sunan uwan kanan babana shi ko shi ya kai ni firamare me sunan shi yace nasiru dabu da aka yanzu da ke ta inda waɗanda mun kai firamare tare da su sun ce sunan da mun ka sani nasiru dabu mun ka sa ana ce mashi da ni zo jss a wuji su ku suna cewa dabu ba su iya cewa dabu sai ce dabu in ka so argungu sai a ce nasu kunduna da haka na sau inda yan sun gana maku da sa kira na na wancan lokacin amma duk sannu sannu sai ni gyara suna na saboda ni duka waɗannan wancan anan babana ne wannan basara ke ne ko na jinginu da shi zuwa gaba ɗiya ne za su ce ba ɗa ne nake ba mun yi irin wannan da muka je a akwai hankuri mun je makka nasiru mera sai ɗai aka kai ni wata hema kamar irin ta kai girma haka ko ta haka aka ce sai yan sarki suka ta yan sarki suka ce ga dan gidanmu nan shi zai yi wa'azi sai naga kowa ya sako min ido na kallon an sarauta ana jin kina Allah ya mace karan gashi dare sai na ce musu ku yi hankuri ku kuma yan uwana ku yi hankuri yi musu bayani ita meran nan wa sunan wani gari ba wai sunan sarauta na ba shi marigayi kaza kaza kaza kaza suka ce ah. to da an ga tahi ai su da suka ce gaskiya ba su ji daɗi abin da ne masu ba na watsa musu ƙasa to in ban watsa musu ƙasa su za su watsa min ƙasa don nan gaba in suka gaba da unhanin mayar ɗin muhammadu naira ne za a ce to wala ba ɗane na ba ɗan ƙauye da suna to kullum kaka jinginu da wanda ba babanka ba ka ce shi a babanka makali kuma wallahi na sha'in mun sai wasu garuruwa karatu sai wani hikiran jeye to kai dan gidan muhammadu me da kake sai in ci a'a da ne nake amma dai ba wai da irin wanda haka nuhi ba kaji kaji ai ita ran nan kaza kaza kaza kaza kaza sai yi mutum bayani sai in huta saboda ka wani ɗauka wani abu ne da sauransu na taɓa jin wani ce ko shi na ta wani kuriyo shi ka ce ma uba ne an mai yawan ka kuma an suna wani ƙauye na na ce gaskiya na ba kai ƙarya ba to ba an huta ba Allah ya sa mu gani. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترغبوا عن آبائكم kada ku yi kyama a kiraye ku da sunan iyayenku faman ragiba an abihi fa huwa kufrun wanda duk ya kyamata a kire da sunan ubanai ya yi kahirci ya kahirci to amma malamin su ce ai kahirci iri iri akwai yi yukhruju anil milla akwai al dunar kufur wani na yi aka ce al dunar kufur ya yi kahirci amma ba mai yadda mutum addini ba buturci ke kamar abinda ba wajen buturci ya yi buturci ta haka ba a kiran mutum da sunan kanan baba ne ba a kiran mace da sunan mijinta in akwai a ce a canza a gyara miki takardunki ku je kotu a gyara su a kama kiran ki da sunan ubanki ko ya hankuri kalma na da ko to da sunan mahaifinki a kama kiran ki da sunan mahaifinki saboda ni mijin yana rasuwa in ya rasu ki auri wani namiji in titi ne ya zaburo mai sai ce shi ma a canza da shi a kama kiran ki da shi to amma da babanki ba zai ce a canza to da haka ake so a kama kiran ka sannan in ka dinga ga wani kanan babanka kana cewa shi na sai ya zama ya yi babban mutum ne misali to diya ne su zafto na asiri ta kamar can hmm, wala ya riko an kawo shi da kawai an ka ɗauko shi an kawo shi na ka kaga zai na wani kuriyo shi ɗan gidan wani na eh da Allah jama'a ku gane uwa a kire da sunan baban shi yi sahihaini an sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace naji annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kulu yana cewa manidda ila ghairi abi duk wanda aka kiraye shi ga sunan wani wanda ba uba ne ba ko kuma manidda ila ghairi abi wanda yayi da'awar wani baba ne shine babansa wa huwa ya'lam kuma ya san cewa wannan da ya jingina da shi ko kira da shi ba baba ne na ba gairu abihi fal jannatu alaihi haramun aljanna ta haramta gare shi in ga hukuncin da nauyi aljanna ta haramta gare shi ma'ana aljanna ta haramta gare shi sai ya tai wuta an yi mai azabar wannan laifin, sannan daga baya ya dawo shiga aljanna ba hana nuhin kwata-kwata aljanna ba saboda wanda aljanna ta haramta gare shi ba musulmi bane amma kai tunda musulmi kake wannan abin ka ira ne sai an je wata an kona ka ai maka azaba sakamakon wannan abin da kai Allah ya kare na goma sha biyu Allah ya tasabbaba fi shatimihima kada mutum ya zama sanadiyar a zaki iyayensa kada kai sanadiyar a zaki iyayensa ka kuskura kai haka da wannan ji jama'a duk abin da za ka yi a zagi iyayen kaka yi shi fa an abdullahi bin amru radiyallahu anhu ma sallallahu alaihi wa alihi ya ce inna min akbaril kaba'ir lalle yana daga cikin mafi girman kaba'ira an yal'ana rajul walidai mutum ya la'anci iyayensa guda biyu ila ya rasulullah wa kaifa yal'anu rajul walidai amin ah, za Allah ya mutum zai la'anta iyaye ne kala ya sabbar rajul abar rajuli mutum ya zagi baban wani mutum fa ya subbu abahu wa ya subbu umma ya zagi uba ne ya zagi uwa ce ki gamu da wata kice mata a a ke ɗiyar jaka ke ɗiyar jaka ta ce wancan ne, cewa da uwa cikinki ita a jaka wai ta alama kun ya aji guda hmm, an haɗu aji guda don mai yawa ni na fahimci shi wannan zage-zagen ya yi tasiri ga wanda kun kai aji guda wai ta alamar kun yi aji guda kadiba wai don ba ga abin da zaka saka mu uwayenka ba sai ka ja musu zagi wai ka waye in ka da irin waɗannan wawayen mutane da basu yi karatu ba ba su gane addini ba har kawai za ta zo cikin mutane take sunan ma ubangi za ta kira da shi ta ce wanci ta kire ma suna ne ta ce wani shi ke wace ka kai mawan kara aiki yana lahara an yi wahalar kaza kaza ka kuma aka cewa da hausa ba wace ta ma yi na rasuwa ta sassai a goma su jiwa haka ba su sassai ba amma dai wace ta ta ci zarafinki ta amince sunan mahayinki don ta wulakanta shi wata ‘yan an kai abu sai ta ce tsohon saurayinki tsohon saurayi nana an kai kaza cewa tsohon ya uban cikin ki wallahi akwai su wai duwar gina haka wai duwar sata haka an wayi gari ku saurara ku ji wai kawaye guda biyu wai kawai wai guda da anyi yi arziki ce wallahi ita baban wa gata da haka wasu aka kama kiran ta budurwar wani ina mutunci da haka babu wani mutunci babu karinci cikin masu irin wannan ɗabi'a saboda haka ina kira da masu irin wannan ɗabi'a su ji tsoron Allah su daina musulunci bai yada da wannan ba kai kokarin gane waɗanga abubuwa yanzu mun samu ladabi goma sha biyu jama'a wallahi ladabin mu'amala da uwaye ya kai ɗari amma nan malamin ya dunkule su ne ya nufin su sha wallahi sun yi haka amma ya dunkule su ya kurɗe su ya sa sori guba amma suna da yawa da haka wannan yana nuna mana iyaye manyan mutane Allah mu da wasu sarki ya dace da mu da daidai Allah shi amintar da mu da abin da muke jin tsoro abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa na san cikin maganganun da za su yi ɗaukar hankalin mutane musamman masu saurare an ce annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiya ce ba musulma ba ce wannan magana ce tsakani da Allah wadda da yawan malamai suna yin ta kuma ba don rini ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba an gane ku lura da haka Allah ya tsara haka Allah ya hukunta ina jin wannan magana kun shaji an ce shin wai da gaskiya na iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallama Musulmi na ko ba musulmi bane wasu na ganin lokacin da dai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana lokacin fasara ne su ba su san ma mi an musulunci ba to dada ne hukuncin wanda ya mutu lokacin da babu babu addini wasu na cewa yana da hukunci mai sauki wasu na cewa a bai da hukunci mai sauki saboda haka yayin uwa ina jin Ah, wannan magana ba wata magana ba ce muna ta daga maluma daban-daban suna ta yin ta Allah shi mana jagora Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin su na san kilan ba sani ba mala adamu ko zaka dan ƙara game da wannan matsalar magana ce mai nauyi tsakani da Allah kuma na ga mutane suna ta daga hannu suna so su wani abu amma ku bari kamin ku ce wani abu bari malam kaɗan sa mana kaɗan ce wani abu zai game da wannan matsalar suna yi kilan fahimtar mu ta ɗan sha bambam game da wannan wurin kaga yan akwai wani abin da za a iya gyara wasu a gyara za mu da wata da mata manufa ta zagi ko suka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam assalamu alaikum gaskiya ba mu wani abin da na faɗa wanda ya wuce wanda mala ya faɗa illa akwai mahita guda wadda hal malaman suna son kawa musulmi cewa su dai ahalin fatara mutane na wayanda sun yi rayuwarsu tun gabanin zuwan maza Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ma dai wayanda a cikin yankin kasashen larabawa sannan annabi ne ya gabaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi Isa alaihi salatu wassalam shi kuma annabi Isa an aiko shi ne ga bani Isra'ila ba aiko shi zuwa ga larabawa ba da haka babu wani annabin da an ka aiko musu wanda ya gabaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ko da manzo Allah ya zo sun yi rayuwa sun mutu suna wani wani wani dan lokaci na tsakiya shi yasa ake kiran su ahlul fatra su malama ahli suna suna cewa wa'inga mutanen al'amarin su yana wurin ubangiji su kawai shine mafita hmm. Allah shi ya halice su shi ya raya su hmm. kuma shi ya sanya su sun ga zauna cikin wannan lokacin saboda haka shi ya sa abin da an daidai da su da haka wa amruhum ilallahi Allah hmm. al'amarin su na wurin Allah hmm. in ka barta haka nan ka huta amma in ka ce ƴan wuta na wuta ba ta ka ta ba in ka ce ƴan aljanna na aljanna ba ta ka ta ba balantana ka raba musu in ka ce ka ga laifin wanga saboda kaza to ba ka da wata hujja da za ka ganin lahimi dan bai da wata doka wanda Allah ya mai wannan lokaci amma wayanda sun karayu cikin su har zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Abu Jahali irin su Abu Lahab irin su ukubatu uh, uh, ko? Eh, Ibn amir eh. wanda su sun yi tsawon rayuwa sun zo har zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayyana gare su sun fahimce shi sun san gaskiya amma sun ka kibinta da wayannan su babu laifi don ka kafirta da Allah ma ya kafirta da su wannan malami shi ne kawai abin da nake ganin ya faɗa to alhamdulillah ni ma ina nan kan wannan kuma da haka eh, maganganu ne na malamai game da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ahalul fatara ne Allah shi ya sai da zai yi da su iya dai magana da annan kawai kawai da malam adam ya magana wannan shi ne zamu mu kada wani zai yawo da mu a ce mun ce musu kahirai ne ko mun ce musu mashirakai ne ba muna nihin su mashirakai ba ne ko kuma kahirai ba ne Allah dai shi ya san abin da zai yi da su Allah ya datar da mu muna ga wani fata ga hannu me kike malama wa alaikum assalam na to